Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Mahmud Lalo muka sake dawowa a cikin shirin. Shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. yau talata shida ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin da To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya jama'a na ci gaba da nuna alhani kan rasuwar babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur Muhammad Sanusi Barkindo. rashin nan da muka na malam barkindo babban rashi ne a gare mu 'yan kasar najeriya saboda wannan wato wakili ne babba za a ce wanda ya wakilci kasar na musamman a fannin tattalin arzikin mai a najeriya kafin ma allah ya daga shi ya je opec za kuma ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari zai kai ziyara daura kamar yadda ya yi niyya duk da halin da duk da harin da 'yan fashin daji suka kai wa tawargansa. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambuwal zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Ghana. Amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Gwamnan gabashin lardin Donetsk da ke ƙasar Ukraine ya faɗa ranar laraba cewa wasu hare-haren sama da dakarun rasha suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata. Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hararen ne a Avdivka, Solovyansk, Krasnohorivka da kuma Kurakov. Hararen a cewar gwamnan sun auku ne a ranar Talata. Yayin wata hira da aka yi da shi a talabijin da farko gwamnan ya umarci al'ummar yankunan da su fice daga gidajensu. Sawa'i bayan haka kuma sai ya dawo ya ce kowa ya nemi maɓuya. gabanin har-haren na rasha watanni hudu da suka gabata birnin na da akalla mutum dubu ɗari da bakwai da ke zuna a cikinsa a wannan mako ne dai dakarun na rasha suka karbe ikon lardin luhansk da ke makwabtaka da donetsk wanda suke ci gaba da kutsawa cikinsa batun na ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen g20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a wannan mako a birnin bali na kasar indonesiya. taron da zai zama sharafage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan nuwambar bana gwamnatin shugaba joe biden ta ce za ta halarci taron amma manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce babu wata ganawa da za a yi tsakanin minista harkokin wajen rasha sagi leverov da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken dangane da neman maslaha kan rikicin na ukraine wanda aka kwashe wata hudu ana yi hukumomin kremlin sun ce shugaba vladimir putin zai halarci taron kolin na g20 da za a yi a watan nuwamba wanda ƙasar ta indonesia ce za ta karbi bakunci kazalika shugabannin kasashen g7 ma sun ce za su halarci taron labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc babban sakatare jana na kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta opec muhammad sanusi barkin da ya rasu barkindo wanda 'dan asalin najeriya ne daga jihar adamawa ya rasu yana da shekaru 63 a ranar talata a cewar kakakin ma'aikatar man fetur ɗin najeriya kamar yadda kamfanin dillancin labarai na ap a wani sako da ya wallafa a twitter shugaban kamfanin man fetur na najeriya nnpc mele kyari ya kwatanta rasuwar barkindo a matsayin babban rashi ga iyalansa kamfanin nnpc najeriya ƙungiyar opec da kuma ɗaukacin fannin sarrafa makamashi a duniya rasuwar ta burkina na zuwa ne yayin da yake shirye-shiryen kammala wa'adin shugabancinsa a kungiyar ta opec a dai watan agustan shekarar 2016 aka nada burkindo a matsayin babban sakatare janar na kungiyar ta opec mai mambobi 13 wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan ɗaya a china wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taba gani a tarihi a makon da ya gabata wani mai amfani da sunan china dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi tayin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na bitcoin goma wanda aka musu kuɗi akan dalar amurka dubu ɗari biyu ya ƙara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara ɗaya daga cikin bayanan da yake tayin sayarwa akwai sunayen mutane adireshi ranakun haihuwa lambobin shaidar ɗan ƙasa da kuma bayanan da suka shafi aikata manyan laifuka ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto jami'an 'yan sandan shanghai ba su ce uffan ba kuma duk ƙoƙarin da aka yi na neman ƙarin bayani daga gare su kan wannan batu ya ci tira. ladi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya jama'a na ci gaba da nuna alhali kan rasuwar babban sakataren kungiyar kasashe masu arzikin man fetur Muhammad Sani Barkindo. Margayin wanda ya rasu bayan wata gajeruwar jinya ya samu karramawa daga shugaba Buhari a daren da aka wayi garin da labaran rasuwarsa. wakilin da amurka sale a jihar adamawa arewa maso gabashin najeriya na da shekaru 63 inda ya aiki har mataki mafi daukaka na lamuran man fetur wato zama babban sakataren opec barkin da ne na biyu da ya rike wannan mukami a najeriya bayan marigayi rilwani lukman marigayin zai ritaya a watan agusta inda yake ran gadin bankwana yayin da allah ya karba abinsa Malam Abubakar Ali masanin tattalin arziki ne da lamuran man fetur ya ce rashin ya girgiza duk 'yan ƙasa don irin ɗaukaka sunan Najeriya da marigayin ya yi. Rashin nan da muka na Malam Barkindo jiya babban rashi ne a gare mu 'yan ƙasar Najeriya saboda wannan wato wakili ne babba za a ce wanda ya wakilci ƙasar na musamman a fannin tattalin arzikin mai a Najeriya kafin ma Allah ya ɗaga shi ya je OPEC. inda ya fara aiki ma da marigayi Rilwanu Lukman kuma har Allah ya zo shi ma ya zo ya karbi wannan matsayin na OPEC Secretary General kuma wajen shekarun shi shida gashi ina ji nan zuwa karshen August zai a gama aikin nashi ya zo ziyara na karshe daga nan ina je zai je wasu kasashen mai da sauransu Allah ya karbi ran shi a Najeriya to rashi ne babba muka yi to amma duk rai mai ɗanɗanan mutuwa ne kamar yadda Allah ya faɗa sai mu yi mishi addu'a Allah ya ji shi Allah ya gafarta mishi Allah ya kuma ya albarkaci abin da ya bari a baya amma ba tabbas mun samu rashi kama wajen babban dan Najeriya. Kazalika Abubakar Ali ya zayyana barkin do a matsayin wanda ya samu karbuwa a sassan duniya. Mutane ne wato jajirci wallahi sun yi sun yi kokari sosai don ba a taba samun su da abin a ba a wannan ofisoshin da suka rike. kuma babban abin kowanne nasu ana mutunta su a kasashen larabawa da kasashen turawa gaba daya Kungiyar OPEC ta da sanarwar ta'aziyya da ya ba gudunmuwar marigayin wajen hidima ga kungiyar wajen shekaru arba'in. Ko a daren jiya sai da shugaba Buhari ya karrama marigayin a fadarsa ta Asoro. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. a gaida Sale Shehu Ashaka. to shugaban najeriya muhammadu buhari zai kai ziyara daura kamar yadda ya yi niyya duk da harin da 'yan fashin daji suka kai wa tawagarsa rahotanni na bayyana cewa garin daura dai na nan kamar yadda aka saba da masu tarar shugaban ƙasa waɗanda suka tsira ko tsallaka rijiya da baya a kan hanya da barayin daji ke cin karansu ba babbaka wakilin murya amurka da ke abuja nasiru adamu ya aiko mana da wannan rahoton rahotanni na bayyana cewa garin daura dai na nan kamar yadda aka saba da masu tarar shugaban kasa waɗanda suka tsira ko tsallake rijiya da baya akan hanya da barayin daji ke cin karensu ba babbaka ɗaya daga yan jaridar fadar aso rock hassan umar faruk da ke daura don ɗauko rahotannin ziyarar ya ce duk tawagar na lafiya in ka ɗebe mutum biyu da suka samu rauni mutum biyu dai sun ciwo akwai wanda aka harba a kafa a wanda dan protocol ne sai kuma wata mata da ita ma ta sami rauni wanda tuni an kai su asibitin kashi na katsina kuma an riga an duba lafiyarsu. umar faruk ya nuna dai kuna nan kuna jiran shugaban kasa kenan ya zo insha Allah saboda a yi sallah da shi yi shirye-shirye sun yi nisa tun jiya ma wannan tawaga akwai wanda suka wuce kai tsaye ma gidan shugaban domin ci gaba da aikin da ya kawo su muna da hakan zan shugaban Allah ya da bayan dawo shi daga kasar Senegal domin fara turo rahotanni na amsar gaisuwa da ganawa da 'yan uwa da abokan arziki Hassan Faruk da ke aiki da kafar labaru ta Liberty ya ce shi da sauran 'yan jarida sun shirya tsaf don zanta da shugaban a ranar sallah. Insha Allah wannan Nasiru ai abin da ya kawo mu kenan kuma bisa al'ada idan shugaban ya dawo daga idi to yakan ba da sako ga 'yan Najeriya. to wannan shekarar ma insha Allah za mu yi dakon shugaban kuma Allah yadda za a ji abin da zai faɗi musamman ganin cewa wannan ita ce shekarar ƙarshe da shugaban zai yi a matsayin sa na shugaban ƙasa a babbar sallah a wa'adin mulkin sa ya riga ya zo ƙarshe ana sa ran da kamar yanzu ya mika ma wani ragabon mulkin Najeriya Dan kamfen ɗin shugaba Buhari da ya aiki a sashen shirye-shirye magaji Muhammad Yaya ya ce harin wani sako ne na farkar da shugaba Buhari da gwamnatinsa yanda lamuran tsaro suka taɓarɓare musamman ma a jihar Katsina. Al'amarin babu daɗi a jiha ta shugaban ƙasa advance party a turance a ce wai 'yan ta'adda a Najeriya har sun iya tare ta wannan al'amari da ban tsoro ba mu san inda ƙasar nan za ta je ba wannan da a ce talakawa ne ma ba za a san cewa ma an kurmushe su ba a shiga da su daji kawai domacin tawaga ta shugaban kasa wanda ake turawa advance party dama ƙwararrun maharba ne iya ƙwarewa to su ma a ce wai sun kasa kama 'yan ta'addan ba su kashe su ba sai dai aka ce wai sun kora su daji to wannan al'amari da ban tsoro ina kiran shugaba muhammadu buhari ya tashi tsaye akan diddigen sa ya ja hankalin jami'an tsaro daga sojoji zuwa 'yan sanda da dukkan sauran jami'an tsaro sashi tsaye in ba haka ba yaƙi kusan ya ci mu cikin gida a rana ɗaya suka 'yan tagwayen har-hare a je prison maximum security prison na kuje a ce an faffasa da bama mai har ma muggan mutane da ake tunanin 'yan boko haram ne ko 'yan aswab ne da sauran waɗanda suke high profile mara gaskiya a ce sun gudu wannan al'amarin babu daɗi. Bayan gani da ido da shugaba Buhari ya je gidan yarin kuje da 'yan bindiga suka kai wa hari zai zarce da ɗin Senegal don ziyarar aiki kafin daga can ya shiga daura. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ka Nasiru Adamu El Hikaya. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro bari kuma mu dan shakata da wannan. masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. Sana'ar ragunan layya sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya ke yi a kowace shekara inda suke fataucin ragunan daga jihohin arewa zuwa jihohin kudancin Najeriya. Na ziyarci kasuwar dabbobi da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan inda ni tattauna da masu sana'ar ragunan a game da yadda sana'ar ke tafiya. suna na Bala Dahiru sare sare garin kuma bago da Kano. Ana kawo dabobi ne. Ka da wannan raguna? Ni adda wannan raguna kwarai kuwa. To ya kasuwar rago ke tafiya a nan Ibadan? Rago a bana gaskiya ba daɗi yawa rahin daɗi hidi a ce an gode Allah. To me kake nuhi? Eh to cinikin ba kan bara ba ragon da yawa ba kan bara ba amma kuma ba a si magana na gaskiya ga sunan a ƙasa fulul adadin. Yanzu baka sai da ko guda ba? Sai da ba laifi amma dai kan gaskiya ba da ka ni ba. Dan na zo da kwara guda hamsin da wani abu amma wallahi kwara takwas na sai da. A yanzu haka ina muke bature kai. To ko tsada ne ta hana masu sai su zo saya. To ai yanzu ba ma za magana ce tsada ba ne mutane ma ba su fito bare ba san tsadan ne ko ba tsada ba ne ba yanzu kamar irin wannan rago yanzu yana nawa yanzu shi irin wannan ina san san mu ne kan ya dubu tamanin ko saba'in kamar nawa ake taya shi to yanzu kaga ake tare mai gaba naira dubu sittin kike mai gaba to wannan fa eh to an san san mu ne wannan a ce yayi dubu arba'in da biyar ko hamsin to amma ga yanzu ga talatin da biyar take tare mai gaba wanda ko arewa ma dai kusan haka aka sayo shi yanzu kamar bara irin wannan ana sai da shi nawa bara kuma wani alhamdulillah mun sai dubu hamsin dubu hamsin da wani abu to a ka gani me ya kawo tsadar rago na wallahi abin da muke tunani dai ko suna ganin tsadar rayuwa yadda kamar ba kuɗi ake ta kuka mu kuma ga hitarin sufo yayi tsada bara mun dauko tun kuɗin sufuri kenan eh kuɗin sufuri bara mun dauko mota dubu ɗari tamanin ɗaya zuwa nan bara kuma dauko ta naira dubu ɗari bakwai da ashirin trailer ɗaya to kaga dole dabba ta yi tsada kuɗin motar shi ko kowane dubu biyar biyar ya kama daga Kano zuwa Ibadan kowane rago ya kama yana dubu biyar biyar kenan. Muhammadu mai kuɗi daga Bakura jihar Zamfara to sana'ar rago kaɗan kaɗan a hankali aka ciniki ba a fara ciniki sosai ba a hankali a hankali aka ciniki guda guda. Yanzu kamar kwanan ka nawa nan Ibadan da raguna. Kwana na biyar. Guda nawa ka sisuwa. A set. nawa ka kawo daga Arewa. Kusan goma sha shida amma guda bakwai ainihin sai kwana biyar. Roƙon Allah dai shi ba mu canza mana kasu ba mu ciniki mai albarka. Idan aka kwatanta da bare da bana wani ya hi tsada rago. Bana ya hi tsada rago. rago ne saba don ragon dubu ɗari bara iyaka ta dubu sittin dubu saba'in bana ya yi tsada kwarai amma babu ciniki kwarai. suna na sani kaya ma lalle awaki na kawo. to ana lokacin sallalai ne an fi mu'amala da raguna kai kuma ka kawo awaki. To ragunan can arewa gaskiya ba su da sauki kuma nan gahi ba ciniki. To ana sayan awaki anan? A awaki sun sun hita ya lokacin ga. Kamar masu sai suna laye ne? To lalle mu dai muna da suna laye ne ko ya dai mu dai mun kawo mu saida Mu Kuma kuna wa Insha Allah muna. To lalle ni kan gare ni alhamdulillah ka so awaki. Raguna dai ni kan naga alamun sun yi yawa nan shi yasa ban kawo su ba. To yanzu ka taba ciniki? A na dan taba gaskiya alhamdulillah insha Allah. Kamar ka saida da nawa yau? To lalle yanzu ban ma iya cewa ga abin da na da Gaskiya na saida da dama insha Allah. Wato kana jin daɗin wannan kasuwa? Eh, ni alhamdulillah ni dai ga nawa ciniki kan ban ce na wani ba ni dai nawa ciniki alhamdulillah. Mutane da yawa suna kukan rashin kasuwa kai ma kana gana akwai rashin kasuwa gare ka? San kowa da nashi rabo. Mai kuka kila shi bai samu bane amma sar da wani ya kuka lokacin shi wani ya samu. Ka sai gaskiya mana a sayan ma. Albarka. Kilo so. Albarka. Sunana Mansur Ibrahim jihar Katsina. na kawo raguna ne sannan a raguna a halin yanzu gashi mun kawo lafiya mun sabke lafiya to muna ganin al'amarin nan yadda kasuwan nan ke tafiya kullun kaya zowa suke yi saboda yanayin kasar alamun bamu da wadatattun kuɗi kasuwar dai ga ta nan jingim ko ba gaskiya ba to yanzu kamar irin wannan rago da na gani kamar shi na nawa to in dai Allah ya sanya kasuwar na tafiya muna sa ran zamu iya ansa dubu tasa'in zuwa tasa'in da biyar to kamar wannan fa mu wannan kuma muna sa ran in dai kasuwar na tafiya Allah da muna sa ran nan za mu anshi ko tamanin ko 90 muna sa ran Allah da kamar wancan wancan nan da na nuna ma mai udan nan dan karami to muna sa ran in dai kasuwar na tafi an Allah da muna sa ran za a iya sayan shi talatin to wancan fa fari mai manyan kafoni wancan fari mai manyan kafoni kasuwar nan muna ganin ta falka to dan iya irin naira dubu hamsin ko hamsin da biyar Allah da za a samu a jikinsa saboda yanayin mota ne ta yi tsada a arewa daga katsina nawa aka ɗauko rago guda zuwa nan ibadan da muka biya rago mun biya shi naira dubu shida shida kowane guda ɗaya 啊啊啊 Abubakar Zaki Tambawan. Na kawo rago daga Sokoto State. To a can Sokoto rago na tsada? A gaskiya rago yana tsada. To yanzu da ka kawo nan Ibadan nan ma ana sayan rago? Nan ma rago Ibadan ana saya gaskiya alhamdulillah. To ya batun farashi? Farashi gaskiya alhamdulillah farashi mai kyau ne. Ana samun farashi mai kyau alhamdulillah ana Idan kun sai da kuna cin riba. A idan mun sai da muna cin riba insha Allah. Amma wasu na cewa cinikin bai fara sosai ba. Eh ciniki gaskiya alhamdulillah ana yi gwargwado insha Allah. Kai kana samun ciniki? A ni ina samun ciniki gaskiya alhamdulillah. Ka dan sai da yawa yanzu ko? Ina eh, sai da yawa insha Allah kamar ragono ka saida to na saida kaman zai kai kaman guda goma cikin waɗanda na kawo wanda muka kawo in Allah yadda mun kawo rago ya zai kai kaman talatin da wani abu insha Allah ah, alhamdulillah alhamdulillah mun gode Allah suna na usman naira daga nan ibadan sana'a na dillanci nake yi na rago kamar shekara nawa kana dillancin rago a nan ibadan insha Allah zan kai shekara goma sha biyar ina dillancin rago to ya kake kallon wannan kasuwa ta rago a halin yanzu lalle mu ma kasuwan nan mu kan kanmu da mun ce da cewa ba a yin kayan amma daga baya kuma sai muka ga abun kuma gashi nan zube ko ina ana kawowa kamar raguna kenan kamar raguna ga suna to ya batun cinikin rago to cinikin rago gaskiya ya fara daga bakin naira dubu talatin da biyar zuwa abin da ya kai har naira dubu ɗari hudu rago eh rago guda rago guda an sai da shi naira dubu ɗari hudu a nan wurin a nan ibadan a nan ibadan a nan to wasu na cewa babu ciniki kai a matsayin ka na dillali kaga ana cinikin rago a nan ibadan gaskiya ana ciniki sosai abin ne ya yawa saboda shi yasa kake ganin mutane na ganin kamar ba ciniki wato kana ganin rago ya yawa wallahi rago ne ya yawa dai yanzu kaga ga rago na can daga na dubu ɗari uku ɗari uku da hamsin ɗari biyu da hamsin ga hannun zube hmm. to wayannan yan ƙananan ne su ake cantawa amma manyan ba a saya to me yasa ake sayan ƙananan ba a sayan mai babu kuɗi a cikin wannan wata da ake ciki mutane suna kuka babu kuɗi shi yasa suke canta can ya ƙara ƙara nan baki na 35 40 zuwa 60 abin da ya kai yau ƙasa su ake sayi. Alhaji Alu Guntun Gida sai da rago da akuya a ibadan wani lokaci ka ɗauka kana wannan sana'a ta rago da akuya a nan ibadan na kai kamar shekara talatin da uku ko da hudu to ya ga farashin rago a wannan kasuwa ta ibadan yanzu idan kai la'akari da shekarun da ka ɗauka kana wannan sana'a to gaskiya abubuwa sun canza da rago da muka sai su a dubu hamsin dubu sittin shi na dubu ɗari dubu ɗari da ashirin to saboda haka ko an ce ba a ciniki mu mun sa ana ciniki amma yanayi ne abu ya tsada wanda zai zo sai da dabba uku yanzu iyaka ta sai guda to kamar mutane na zuwa sai suna zuwa sai sosai kowa gwargwado ado yake zuwa To waɗanne iri an kafa sai ƙanana ko manya? An haifin matasa bakin dubu saba'in sittin tamanin abin da ya ƙasa. Amma waɗanda farashin su ya sama suka wuce nan ba ciniki. An na mayan masu kuɗi na dubu ɗari da ashirin ɗari da hamsin. Gaskiya su na mayan masu kuɗi na waɗannan. To a cikin ragunan nan da nake gani na ga akwai uda akwai farare akwai ƙuru akwai makamba. A cikin su wani ya fi daraja a wajen ciniki. Raguna iri-iri ne. Mun mutanen mu Hausa mun son ƙuru saboda ya hima ya ma Amma Yarabawa sun son dogo ƙafa. Cika ido. Bai da mai bai da nama su zo su ga manyan ƙahoni. To a cikin kuɗi wani ya daraja a cikin waɗannan kalolin raguna Udi ya daraja da gare shi fa da gare sai kuru le kalu mo wa ra a lẹ́yìn ọjà le ni price ẹran wa o ke ju ita ti ra tele lo lo ni. shi ko malam lekan ya ce ya zo sayan rago ne a garin akinyele yanzu farashin rago ya yi ƙasa bisa ga yadda ya saye a makon da ya gabata. Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Aka da Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoto na sana'ar ragon layya a Najeriya. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Ghana. Wasanni a takaice. black stars masu didi dramani ya faɗa cewar rukunin 'yan aikin fasaha na ƙungiyar sun dukufa ainihin bisa gina 'yan wasa masu ƙarfi gabanin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 ghana ta kasance a rukunin h tare da portugal da uruguay da kuma koriya ta kudu a gasar a cewar daraktan fasaha na right to dream akwai shirye-shiryen gina wata kungiya mai ƙarfi da kayan da suka dace don fafatawa a gasar cin kofin duniyar a watan nawamba muna da burin gina babbar kungiya a gasar cin kofin duniyar kamar yadda iya shaidawa angel tv tsohon kocin din asanti kotoko ya kuma taɓa batun yunkurin da hukumar kwallon kafar ghana ke yi na shawo kan wasu 'yan wasa 'yan asalin ghana da su shiga black stars kafin gasar cin kofin duniya ya yi nuni da cewar kungiyar ta yanzu tana da ƙwararrun 'yan wasa duk kuwa da ƙoƙari da gfa ke ta yi a ƙoƙarinta na shawo kan sauran 'yan wasan ƙasar ghana 'yan ƙasashen waje su shiga cikin ƙungiyar. Dangin uh, Williams da ke a nan Ghana sun bayyanar da jin daɗinsu da canza sheka da Inaki ya yi don ya taka wa Black Stars wasa. Williams ya sanar da matakin nasa ne a ranar Talata bayan tattaunawa da hukumar kwallon kafar Ghana GFE 'yan wasan mai shekaru 27 wadda haifaffen ƙasar Spain ne ga iyaye 'yan ƙasar Ghana. A baya ya yanke shawarar bugawa wata ƙasar Turai wasa kuma ya buga wasa ɗaya ne rakki duk da haka saboda kasancewar wasan da ya yi da bosnia da herzegovina na sada zumunci ne a shekara ta 2016 ya sami damar canja shiƙa zuwa ghana hukumar ta gfa ta bi shi kuma daga ƙarshe ta samu can hankalinsa. A ƙarshe dai ɗan wasan na baya na Southampton na Mohamed Salisu ya ba da kai buri ya hau zai wakilci ƙasar Ghana a wasan ƙasa da ƙasa bayan ko ƙarshe ƙarshen da aka rinka yi a samu kanshi sun ci tura yanzu dai kwalliya ta mai da kuɗin sabuli. shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana kete kirko ya tabbatar da cewa dan wasan mai shekaru 23 a duniya a shirye yake ya sanya sunansa cikin jerin 'yan wasan ghana bayan ya kwashe lokaci mai tsawo yana beres da kasar ghana a kokarin da take yi a can baya tare kalamti inake williams mohammed salisu stephen ambrosius patrick pfeffer da ransford yabuwa duka sun yi harama suna jiran a yi kiransu su baje kolin su wa kasar ghana mahaifin tarik ahmed da 'yan uwansa sun yi hamdala da amshin da ya yi don ya taimaka wa ghana ta yi nasara uku ke wallafa a facebook muhammad salisu ya zama ɗan wasa na baya-bayan nan da ya sadaukar da makomarsa ga ghana bayan nasarori da tarik lamti inaki williams da 'yan wasan jamus uku seven na ambrisis Patrick Fefa da Ransford Yabuwa sun ka samu. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin Radwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. gabashin lardin donetsk da ke ƙasar ukraine ya faɗa ranar laraba cewa wasu har-haren sama da dakarun rasha suka kai sun halaka fararen hula biyar tare da jikkata wasu 21 cikin sawoyi 24 da suka gabata. Pavlo Kirilenko ya wallafa a shafin Telegram cewa an kai hararen ne a Avdivka, Soloviansk, krasnahorivka da kuma Kurakov. har-haren a cewar gwamnan sun auku ne a ranar Talata. yayin wata hira da aka yi da shi a talabijin da farko gwamnan ya umarci al'ummar yankunan da su fice daga gidajensu sawa'i bayan haka kuma sai ya dawo ya ce kowa ya nemi mabuya batun na ukraine ne ake sa ran zai fi jan hankali a taron ministocin harkokin wajen kasashen g20 da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wanda za a yi a wannan mako a birnin bali na kasar indonesiya taron da zai zama share fage ga taron kolin da kasashen za su yi a watan nuwambar bana gwamnatin shugaba joe biden ta ce za ta halarci taron wani mai kutse a yanar gizo ya yi ikirarin cewa ya saci bayanan mutum biliyan ɗaya a china wani abu da ake ganin shine satar bayanai mafi girma da aka taɓa gani a tarihi a makon da ya gabata wani mai amfani da sunan china dan a dandalin masu satar bayanai a yanar gizo ya yi tayin sayar da bayanai akan kuɗin yanar gizo na bitcoin goma wanda aka musu kuɗi akan dalar amurka dubu ɗari biyu ya kara da cewa an samu bayanan ne a wani rumbun adana bayanan ofishin 'yan sanda da ke birnin shanghai wanda ba a saka wa matakan tsaro ba abin da ya sa ya zama a wangale har tsawon shekara ɗaya daga cikin bayanan da yake tayin sayarwa akwai sunayen mutane adireshi ranakun haihuwa lambobin shaidar ɗan ƙasa da kuma bayanan da suka shafi aikata manyan laifuka ya zuwa lokacin haɗa wannan rahoto jami'an 'yan sandan shanghai ba su ce ba kuma duk kokarin da aka yi na neman karin bayani daga gare su kan wannan batu ya ci tura. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. da injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri, ku kwana lafiya ma'asalam.